أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله مدوك جيدا يتعرى مو أو أن المسلاتي نجلا دنشي أبن من كل أجهة بقاوة آه wannan yini na laraba sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da hudu da arba'in da hudu ne hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne biyar ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku na lissafin a lura da wasu tambayoyi da suka daɗe kuma daga an fara magana sai lokaci ya kure ba a amsa su ba ina ga zan fara da su yau saboda gida biyu ne kawai ba yawa kuma dai saboda suna da alaƙa da darasi duk da dai ta farkon gata dai gata wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta a nan ita ce na je wata unguwa na ji wata mata tana yi wa wasu mata wa'azi yake cewa su ringa yin sallar nafila raka'a goma sha uku kuma a cikin kowace raka'a su karanta suratul ikhlasi sau goma sha uku sannan su karanta ya latifu cikin carbi Allah zai yafe musu zunubansu na shekara saba'in malam na shiga rudani nake so a fitar da ni hakan ya inganta addini ko bai inganta ba Allah mai da malam gida lafiya amin tare da kai kyau na farko kullum yana da kyau musulmi ya sani addinin musulunci abinda yake addini shine abinda Allah ya shar'anta abinda Allah ya shar'anta imma a Qur'ani ko kuma abinda ya shar'anta ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam duk abinda Allah bai ce ayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yace ayi ba to ba a daukar sa a matsayin addini aslan wa kamman kaifan wa sifatan yawwa dole zama ta ɓangaren asali yadda wato ibadar ka zama daga Allah ne ce ai ko manzon Allah ce shine aslan kaifan yaya ake yi dole a dauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai koya mutane ce ai kaza kan man adadi ko raka'a ko raka'a nawa da makamancin wannan wasifatan da dina koma zuwa ga kaifan eh za ka duk abin da za a dauko shi a dauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai kullum tambayar da suke in an faɗi irin wannan wannan zubin zancen wa ya faɗa ita ce tambayar farko eh, in aka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wannan nafilar kuma ya faɗi wannan yadda aka siffanta a nan shikenan Allah ra'su wal an sai mu zo mu tatallanta tallanta a nan kowa kama ai kai saboda kowa yana son tsira kowa yana son ya samu a gafarta masa zunubansa yadda aka ambata nan na shekara saba'in to ban sani ba in shekara hamsin kuma guda nawa za a Ya fi sauran shekara ashirin ɗin ina za a samu su a yafe almuhim dai waɗannan irin maganganun nakarar da take cikinsu ma ta isa ta nuna maka ba daga bakin manzan Allah salasalama aka a ruwato su ba mm, wannan ba magana ce daga bakin annabi ba sallallahu alaihi ita maka ka karanta kaza cikin tarbi wanda sharbin a garin da hadisi ne za a ce to annabi sallallahu alaihi ya faɗi kaza E wannan tarbin mai kwaya nawa ko kaga tarbin da iri iri ne to ban san akwai a zamanin annabi sallallahu wanda iri ake amfani da shi har zai ce cikin tarbi kaza waɗannan irin abubuwan an fi samun su a wurin masu irin wannan wa'azin turmi da kuma dai kamar yadda ya ambata mata da suke ɗora mutane masu da'awar sun yi karatu su ɗora mutane akan irin waɗannan abubuwa ɗin waɗanda ba su inganta ba ba mata kawai ba har za ka ji wasu malaman maza suna faɗa suna turowa har da sauti mutum ya sauko sautinsa cewa yana umartar mabiyansa su yi kaza gobe su yi azumi jibi su tashi da kaza duk waɗannan abubuwan yana cikin abin da malaman sunna suke faɗa da shi shehu usman dan fodiyo ya sha yaƙi da wannan abin sosai a cikin littafansa daina duk abin da ba sunna ce ta zo da shi ba wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma nuqila an ghairihi in mutum ya bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake so zai samu ba ya bukatar sai ya dauko wani daga wani abu eh, da haka dai wannan zancen ba shi da asali don haka ina fata kai ma ka fita daga rudani kuma ni na mamakin ka ma kai da ka rubuta nan ka ce wai ka shiga rudani yanzu daga jin mace tana wazi kawai sai ka rude kai ne baka kyauta ka jefa kanka cikin eh, abin da ba dalili idan ka ji wani abu baka taba jin sa ba ba rudewa za ka yi ba tambaya za ka yi tukuna abin da zai ruda ka shine a ce maka yanzu to in ya inganta me ya ruda ne a ciki ba wani abu ne da zai gagara ba inda ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ne me zaka rufe ba bukatar rufe kawai dama shi sa irin waɗannan abubuwan ana neman me ake nema a kan su inganci eh, wa ya ce ayi wanda ya isa ya ce ayi shine manzon Allah sallallahu alaihi shi kai amma wani malami malami ya zo ya ce ya shar'antawa mabiyansa dalibansa, ku riƙa yin kaza ko da abin yana da asali shi abin asali misali sallah ce kaga sallah tana da kyau to amma in ya canza wata sifa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da ita ba to lalle man ahdatha ko fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad zai zo ya aiki akan wannan haka ba a kirkirar wata ibada a dora mutane akai a yi haƙuri da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ɗora mu a kai kullum hannakan ce ni al'umman nan tamu yaushe muka gama ayyukan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da su ne muka fi kwaɗayin abin da wani ya ɗora mu a kai hmm? ayyukan ma'aiki sallallahu suna nan fa je ka karanta littafan sunna ka karanta babin azkar babin tasbihi babun kaza da kaza ka ji girman Allah a zuciyarka ka yi ibada ka kwana kana sallah ka ji ayoyin Allah ka zuri suna kai kuka ina ce gyaruwar zuciya ake so ne akwai abin da babu shi a karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wancan na manzo Allah din ya ishe ka a matsayin ka na musulmi baka buƙatar wani ya dora ka akan wani malami in zai wa kansa adalci to ya ɗora ɗalibansa a kan abin da ma'aiki ya zo da shi ba a kan abin da shi yake kyakkyawan zaton abu ne mai kyau ba an gani wani zai ce yi su abkar ɗinnan da na filifili ana kyautata zato ne wani malami ya gwada ya ga alheri to ya kamata in ba laifi don ya ɗora mutane masu irinsu su alfi ya samo daga sunna wannan shi ne daidai ba shi ya zaɓo ba ijtihadinsa na bari in yi sallah raka'a kaza cikin abin da ya halatta a yi a nawafilin mutlaka akwai a nawafilin mutlaka wanda ba masu kaidi ba ba irin rawatib ba da daddare mutum ya tashi tana fila ya halatta to ka ɗora mutane akan iya wannan sauran abin da za su yi na addu'a su yi gurgudan abin da za su iya amma ka ce a raka'a ta farko a karanta kaza to yana buƙatar mene tauƙifi saboda ina ce to kifi ana nufin ya zama annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunmu a kai waye sai a karanta kaza sau kaza a karanta kaza sau kaza wani lokaci wasu malamai suna sha'awar su faɗi irin waɗannan lafuzan don mutane su ji yar wata garaba sai mutane su sun ji da ɗan wani abun mamaki sai a ce lalle akwai wani sirri a cikin wannan ya latifin a ce wajen nan yadda nawa yace ne cikin tarbi ko wani gun a ce sha ɗaya wani gun a ce ɗari da goma sha ɗaya wani gun a ce kaza da kaza saboda san wannan abin da zaka ji sai ka ɗauka wani abun mamaki ne wanda annabi ne sallallahu alaihi ya ambata alhali ko abun ba shi da wato alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'yan uwa nasiha dai ita ce duk mutumin da yake son tsira to ya tsaya akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo ya ishe shi shi ne sahabbai suka aikata ya ishe ka Ba ka bukatar kirkirar wata ibada sabuwa wani tasbihi sabuwa wani salati sabo kowa ya zo da shi ka bar masa kayansa kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan zamani da muke ah, zamanin sabani abubuwan sun yawa kowa ya kawo wannan wannan ya kawo wannan wannan ya kawo wannan to ba abin da zai haɗa mu irin mu haɗu a na manzan Allah sallallahu sallam, shi ne ma'asumi kuma shi ne manzo shi ne za a tambaye mu a kai. duk wanda ba shi ba duk darajarsa da kake gani ta yake zai iya yin daidai zai iya yin kuskure shi kuma manzo Allah sallallahu duk abin da ya zo da shi daidai ne kuma ce to ai wannan din ma asalinsa ai daga annabin aka samu to za a ce salatin ba kyau ne za a ce sallar ba kyau ne ko ko turbin ne ba kyau ko ko ya ne ba kyau wannan sunanta hujjar jahilai ba a kafa hujja haka yawa ibada sai ka ce haddathana fulan qala haddathana fulan ko ka ce rawa al-imam al-bukhari wane ya ce kaza annabi sallallahu ya ce kaza sai ka kawo siffar da kake so ka kawo a same ta a rubuce daga manzon Allah sallallahu amma sallah ta halatta sallah addini ce to amma ba a ce maka ka yi yadda ka ga dama ba an kai an koya maka ga yadda ake yi tasbihi ma ya inganta ya halatta ibada ce kai wa Allah tasbihi subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Wani yana cikin manya-manyan alfan da ake amfani da su wajen girmama Allah to amma a ko yanayin yadda ake yi din daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa ba wai yin tasbihi ne ba kyau ba ko da yake masu faɗin wannan wallahi duk sun sani eh mun san sun sani eh ana faɗa ne har kawai saboda a cuci jahilai a ruɗe su kuma a haɗa su faɗa da malaman sunna cewa ba sa san annabi da makamancin wannan wallahi akwai hukunci eh, akwai hukunci Allah zai hukunci duk wanda ya tuhumi wani da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a haɗu a gaban Allah yau magana ce cewa aka ka kawo hujja babu zagi ba cin mutunci kuma addinin nan ba naka ne, ba na gidan ku ba na malamin ka ba Aka na manzan Allah ne shi ya kawo abin nasa a tsira ka kawo na wani a ce ba a so haka ina da yanci in ce ba na so kuma ka da yancin da za ka zage ni ni da na ce ina son na annabi ya za a zage ni a ce ba na son annabi saboda na ki na wani ko ina ganin akwai mamaki dai da hankalin mutane yake tafiya wani wuri ko saboda tsokana ko kuma dai saboda ana son aiki jan maganganu a yi ta gwara kan mutanen da ba karatu suka yi ba ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mana biyayya gare shi Allah ka ɗora mu akan tafarkinsa duk abin da baya so bai yadda da shi ba ya Allah da wanda muka sani da wanda muka sani wanda ba mu sani ba ya Allah ka kaɗe mu a kansa duk abin da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake san sa shi ya zo da shi Allah ya yarda da wannan abun Allah ka dora mu a kansa ko wani ya yarda ko bai yarda Allah ka sa mu samu yardar Allah ba yardar mutane ba wannan shine can mu tambaya ta biyu wannan na cewa malam kamar yadda kai jan hankali cewa bid'a ne mutum ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki wani abu haka na faɗa Hmm? na? ko kun riƙe haka na faɗa? me na waye riƙe me na ce? nan nan hmm. duk da dai cewa ya a roƙi wani abu eh, idan ko da roƙo Allah za a roƙa al'imam malik yana cewa a juya baya a kalli alƙibla ko a gaban kabarin manzan Allah sallallahu za ka roƙi Allah wani abu sai ka kalli alƙibla ka ce ya Allah ka bani kaza ka bani kaza amma dama idan yana nufin a roƙi manzan Allah sallallahu a ce ya rasulullahi ba ni kaza to wannan ba bid'a bane shirka an gane yawwa yaran kenan abinda muka karanta cewa shirka ne amma in Allah za ka roƙa to ta daidai ita ce ka fuskanci alƙibla ka roƙi Allah ya Allah a gafarta min zunubai ya Allah ka gafarta min laifukana ya Allah ka sa in shiga aljanna ya Allah ka sa ina cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cice su Allah ka ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka haɗa kanmu Allah ka ɗora mu akan tafarki ya Allah ka ji kan iyayenmu duk wannan ya halatta an gane. yawwa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a roƙe shi shine aka hana insha Allah an fahimta to shine ne yake cewa to tambayar ifisi, idan mutum ya samu damar ziyartar kabarin fiyayyen halitta wace irin addu'a zai yi a wannan lokaci in dai kana kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sallama za ka yi masa sai ka wuce yawwa assalamu alayka ya rasulullah in kai wannan kai wa sayyidina abubakar sallama kai wa sayyidina umar sallama nan irin yadda in an je makabartar musulmi tun daga baƙi a nan madina ko wata makabartar ma sallama ake assalamu alaikum ahlal diyari min almuslimin wal mu'minin wa min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al afiyata to ka faɗi wannan shikenan kai abin da ake a makabarta in kana da abin da kake bukata da za ka roƙa Kun dai a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka komo cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka zauna kai nafin filin ka ko kai wani abu ko yaushe ya halatta ka daga hannunka ka roƙi Allah ko kuma kai nafila a cikin nafilan nan ka goshin ka yana ƙasa kayan suna ga Allah dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbih wa huwa sajid mafi halin kusanci ko in ce halin da ya fi kowanne kusanci da bawa zai samu tsakaninsa da ubangiji shine halin sujada naka a lokacin sai ka roƙi Allah duk abin da kake so ya ƴan uwa wallahi ba mai hasara komai ba in mun yi koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine umarnin Allah wannan shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa ba magana ce ta ka kalli ya kamata a yi kaza ko bai kamata a yi zai bi mun ishara ga wannan ba sai mun sake komawa kan wannan matsalar Allah ya samu dace da cikin fa'idojin abubuwan da muka karanta jiya kafin mu je abin da ya shafi na yau Allah daukaki da yake cewa walau annahum izzalamu anfusahum yayi amfani da lafazin mabi da ya iza ba ba ya ce iza da ta nuna mubari'i ko istimrari yadda duk lokacin da ke nan kai zalunci kanka ka zo kaza da kaza da kaza an gani amma cewa iz zalamu haka ana ishara ne zuwa ga waɗancan mutane ayyanannu munafikan nan da aka ce su je hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fi duk wannan ayar su yakin akan akan su take ko da subki ma ya ambata su daga cikin waɗanda suka halatta mutum ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki gafara ko ya roki masa ya neman masa gafara da suke ta kokowar halatta wannan suna nuna wannan ayar cewa tana nuna hakan su ma sun faɗa cewa duk da wannan aya ta sauka ne kan munafikai nan da aka ambata su kadai to amma ba laifi a fahimci umumi to anan matsalar take ba laifi a fahimci ka ba hmm. wannan abu ne da yake da alaka da ibada da yake alaka da tauhidi da yake alaka da imani abu ne da zai iya rasarwa mutum imaninsa to ba a daukar sa ta hanyar wani abun da shubuha ne ko ba a daukar sa daga abin da yake shubuha ne to ko da an samu shiga din ma to shi ma shubo ce ba ya ƙini ba ne kun gane zancen na ko ko ba gane ba abu na biyu kwaɗin Allah maɗauki da ya ce wasu kan fara rasulu to shi ma wannan ya nuna in dai kun kula yadda Allah maɗauki faɗa walau annahum izzalamu anfusahum ya aka ce ja'uka ɗaya kenan ko sai aka ce me fastaghfirullah su din su nemi gafarar Allah ba su nema man agun manzon Allah ba. ku gane fastaghfirullah su nemi Allah gafarta musu wastaghfara lahumur rasul kuma manzon ya nema musu ba ba su suka nema agun manzon ba manzon ne ya nema musu duk cikin ayar ba inda aka ce a nemi manzon Allah ya maka istighfar ko akwai ku sake karanto aya a karanto? karanto mana mana daga farko ولو أنهم Mun فاستغفروا الله واستغفر gani fastaghfaru Allah ta'ala su su nemi gafarar Allah sai ya Allah ka gafarta mana sai kuma mene wastaghfara lahum ar rasulu. sai kuma manzan ya nema musu gafara A ganin ayar gaba ɗaya ba a dantan su su ce ya rasulullahi neman mana gafara ba babu wannan a cikin ayar haka zancen gaba ɗayansa daga farko har ƙarshe yana magana ne a kan waɗancan na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi babu wata ishara zuwa ga cewa abu kabarin manzan Allah sallallahu alaihi a ce ya rasulullahi neman mana gafara li'annahu la laysa fil ayati ma yadullu ala zalika mun gama kuma da maganar kissar utubi da sauransu waɗannan abubuwan da ba su inganta haka jama'a ayi haƙuri abi Allah abu manzan Allah sallallahu aljanna wallahi tana da sauƙin samu in ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu zo mu daga cikin fa'idojin wannan daga cikin fa'idar da za mu samu har yanzu a wannan aya da yake cewa walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul sai ce me lawajadu Allah tawwabar rahim ashe kenan duk wanda ya tuba tuba sahihi ya nemi gafarar Allah bi sidqin wa ikhlas da gaske ya nemi Allah ya gafarta masa to lalle zai samu tuba Allah zai gafarta masa kun gani tunda wannan abun an zo da shi ne da sharadi ne da mashruqi kuma Allah baya kwadaitarwa akan abin da ya san ba zai yi ba Allah baya haka Allah baya haka kamar yana gaya maka tabbas ne in dai kana laifi ka zalunci kanka to in dai ka tuba ka koma zuwa ga Allah Allah zai gafarta maka kuma wannan abin malamai suka ce kowanne irin zunubi ne kowanne irin zunubi Allah zai gafarta maka Allah mai rahama ne duk girman zunubinka karka taɓa tsammanin Allah ba zai yafe maka in dai kana da rai ko shirka ce ka tuba Allah ya yafe in dai kana da rai a kun gane babbanci yawa wanda ya mutu bai tuba ba daga shirka shine ba a yafe ba amma in dai mutum yana da rai ya tuba ya daina shirka da gaske kuma tuba daga sauran ya Allah ka gafarta mu inda ba a tuba daga shirka ashe ba mai musulunta daga cikin kafirai domin kafirai ne ne su mushrikai ne da suka ce sun tuba sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ai kaga sun yi watsi da shirkan ne to Allah kuma dauke ya karɓi tuban su qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa gani ka ce waɗanda suka kafirta in sun hanu sun hanu daga ne daga kafirci suka daina kafirci yughfar lahum ma qad salafa walau kanu mi'ata amin mi'ata amin ko da shekara ɗari ne mutum ya yi sai ka ga Allah ya yafe masa don haka ya ɗan uwa da gafarar zunubi da arziki da tuba da neman shiga aljanna wallahi abun Allah ake neman su waye mai yi ganin abin da ya faɗa ke ne lawajadu Allah tawamar rahima da ce lawajadu ar-rasula ko Allah ya ce lawajadu Allah tawamar rahima Allah shi ne mai karɓar tuban bawa Allah shi ne mai jin kai mai rahama hmm. Allah shi ne fa abun bauta shi kaɗai ake neman waɗannan abubuwa a wurinsa kun ga Allah maɗauki ya faɗa saboda koya mana rashin ƙanutse da yanke ƙauna daga rahamarsa ƙunyan ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كذوبا وبين جميعا أقول إن ذاك إيه فتر وأنا رجل فكا قول كذوبا وبين كتشي وأكي جاء ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم كتشي يا عبادي يا باينا معنا يا باين الله alladina asrafu ala anfusihim waɗanda suka yi wa kansu barna kamar wannan alladina zalamu anfusahum din ne ko yawwa law annahum idh zalamu anfusahum waɗannan su ma asrafu ala anfusihim me umarni da Allah bai ce la taqnatu min rahmatillah kar ku fidda rai kar ku fidda rai daga rahamar Allah shi sa. yana daga cikin babban laifi mutum ya yanke ƙaunar Allah zai gafarta masa ka daina kullum ka riƙa jin cewa Allah mai gafara ne Allah mai jin ƙai ne Allah mai rahama ne Allah zai yafe musu hu la ya yi yai'asu min rauhillah illa al ƙaunar kafiru haka yana daga cikin babban laifi mutum ya yayi qanut ya da rai ya yanke ƙauna domin ne yanke ƙauna siffanta Allah ne da kishiyar siffar da ya siffata kansa ya ce innahu huwal ghafurur rahim innahu yaghfiru dhunuba jami'an innahu kaza innahu kaza innahu tawwabu innahu al-ghafur innahu ar-rahim to duk wannan sunan in ka zo ce ba zai yafe ma ba ba zai gafarta maka ba ka siffanta Allah da kishiyarsu wannan kuma gaskiya ne ko ƙarya ne ƙarya ce Daka ka yadda Allah mai gafarta zunubai ne kai ba wannan ba abin da zai ba ka mamaki kuma ya ƙara maka ya nuna maka girman Allah da tausayin Allah da rahamar Allah shine har munafikai an ce in sun tuba za a yafi duba ku gani Allah ya yi hukunci cewa innal munafiqina fi darkin asfali minan nar walan tajid lahum nasira me yace to illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi duba da Allah ku ne. wanda ya munafinci yanzu me ake munafikai munafikai a zuci ba su yarda da Allah munafikai a zuci ba su yadda da manzan Allah manzo ba ne sallallahu alaihi wasallam munafiki sun yi wa annabi izgiri yi wa annabi izgiri ne kafirci ne hukuncin kisa ne munafiki sun zagi manzan Allah munafiki sun ci mutuncin manzan Allah munafiki sun yi wa annabi makirci sun hada kai da kafirai a cuce shi munafiki babu irin abin da ba su yi ba na su cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi munafikai sun bude masallaci sabo suka ware daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi duk wannan me a cutarwa bane munafikai sun yi ƙarya munafikai sun zo sun ce in an sun yi wa Allah alƙawari in an ba su dukiya za su yarda aka ba su kuma ba su yarda ba munafikai sun zo da siffofi da ba su ne hakikanin siffarsu ba kuma Allah ya san haka munafikai Allah ya tona musu asiri a wurare da yawa cikin alkur'ani wala in sa'alta wala in sa'altahu sau nawa su faɗi maganar da a zahiri ba ita ba ce a cikin zuciyarsu kuma duk Allah ya san wannan amma duk da haka Allah ya ce in sun tuba zai yafe su ni babban darasin da na ƙara hanga a cikin wannan maganar ita ce mai wa'azi ya kiyayi shiga tsakanin Allah da bayinsa dangane da gafarta zunubi an yi san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi dangane da mutumin da eh, yi wa dan uwansa wa'azi ko ya same shi yana laifi yace eh masa nasiha yace kai ko ka daina mana ya tafi ya wuce ya kyale shi bayan wani lokaci ya sake dawa ya gan shi yana wannan laifin ita kai ba ne maka wa'azi ba ka daina ya wuce ya kyale shi ya sake dawa na uku ya gan shi sai ce kai ba nema wa'azi ka daina wannan zai ba ce wallahi Allah ba zai gafarta ma ba yanzu waye ya laifi ne shi mutumin can ko mai laifin nan ya saba wa Allah ya saba wa Allah ya saba wa Allah to amma shi kuma wannan sai ya zo ya rantse cewa Allah ba zai yafe wa wancan ba to kaga an shiga mutum ya shiga gonar da ba ta sa ba ko ba haka bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari sai Allah ya ce man zan nabi ya ta'alla ala Allah ya ta'alla ne ma'ana yake rantsuwa da hamza daga ila'i yawa wane ne mai rantsuwan nan cewa Allah ba zai kaza ba me Allah ya masa hukunci sai Allah ya ce na gafarta masa inji Allah inji manzo Allah yake bada labari sai Allah ya ce an gafarta wa shi wancan da kace ba za a gafarta masa sai Allah ya ce wa ahbattu amalaka kai kuma aikinka duk an bata shi duk aikinka ya bata saboda me saboda kana ƙoƙarin ka shiga tsakanin Allah da bayinsa wajen gafarta zunubi zuciyar nan ta waye ta cikin zukatanmu wannan zuciya ta waye ta Allah ce yuqallibu ha kaifa sha'a Allah ke jujjuya ta mutum mumini wata ya koma kafiri wata mai da'a wata ya tuba shi yasa in kane wa masu zunubi wa'azi masu zinace zinace masu waye kaza da kaza masu shaye shaye masu caca har da tausayi ba ka ɗauki abin kamar addinin ka bane za ka fitar da wanda ka ga dama za ka shigar da wanda ka ga dama ko ko waɗannan tsinannu waɗanda suka kaza da kaza na'am annabi sallallahu alaihi ya tsine wa almujahirin masu bayyana abin nan ya faɗa kai cewa kullu ummati mu'afa illa almujahirin duk al'umma ta Allah ya tsare su banda waɗanda suke bayyana zunubi eh, bayyana zunubi a fito kuru-kuru a nuna wa Allah laifi a nuna wa mutane Allah baya son haka wanda yake yi a ɓoye kuwa yi a ɓoyen nan dalili ne na cewa yana jin kunyar mutane alal akalla yana jin kunyar Allah ma wannan kunyar Allah da yake ji a zuciyarsa me alamar imani ce haka ba kafiri bane har a faɗi wani abu da zai da shi daga addini wannan kuma dama shi ne kuskuren da ko babban laifin da kawarijawa suka yi hmm? su zuba ido ka zama kamar wani monitan aji kai ba monita ne a kan mutane ba yanzu sau nawa manzan Allah sallama ake gaya masa har ka halaka kanka a kan abin da suke ka rabu da su a arzu an ka daga kansu ka je ka yi harkarka kyale su duka mai ake nufi da wannan shi tasliya ce gare shi ana rarrashinsa ne kwantar da hankalinka bar su da ubangijinsu za su yi duk abin da za su je su da wata rana sai ka ga sun zo sun tuba mutum nawa ne kuke gaba da shi a addini wata ran kawai sai dawo sai ku zama tare ana yi ko ba a yi shi sa kullum ba a san gaba ta tsanani ka sassauta ka saisaita ka yi aikinka irin na annabawa kawai karantarwa faɗakarwa haɗa mutane da Allah da ya musu gaskiya karanto aya karanto hadisai ka bar mutane da Kun yadda su da Allah ba su yadda ba su da Allah sai kuma ka yana ina ka samu ko ba ka bane wannan ayoyin ku duba ku gani babu mai yin wannan abun wallahi sai Allah mahalicci da ya san ɗan adam inda ɗan adam ne wannan hukuncin ba haka zai zama ku duba shi yasa na lissafo muku abinda munafikai fa suka yi wawa suka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu in kai ne aka ce wane yi wa manzan Allah kaza wane yi wa manzan Allah kaza wane yi wa manzan Allah kaza misali in kai za a bar wa zaɓi ai dama kawai shi ke da magana killa kai ne kawai magana ya mutu haka ne ko ba haka ba dama an sani hukuncin duk wanda ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama wannan ne saboda yanzu ba wahayi ake ba magana ta kare to amma abin da zaka karanta daga yadda Allah yake tasarrufi da bayansa wallahi mu'amala ce ta ne ta rahama ta tausayi tunda har munafiki har kafiri wanda ya zagi manzan Allah sun ce ya ka an yafi shi da kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duba ku yaye yau kafirai lokacin da ya ci nasara a Makka ya dawo duk sun zabura sun dauka kashe su za'i idan su ya fito kuru kuru cewa yau fa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu iko akan mu amma me yayi shi an yafi ku shi kudi an yafi ya duba mai babba a cikin su ma wanda shine shugaba sarki sarki Abu Sufyan har yace duk wanda ya je gidansa ma ya tsira shi da yana daukar in an tashi yankawa shi za a fara yankawa a matsayin maki shi shi yaki annabi a yakin Badar yakin Uhudu duk abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'annuci duk shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale wannan sai ce wanda ya shiga gidansa ma an yafe ba abin da za a yi duk suka suka shiga gidan Abu Sufiya duk aka ce an yafe musu ba daya saboda ne in mutum yana shirka ya kuma wannan sai ya sa gaba ɗayan su imanin da suka yi na shahadatu Allah ilaha illa ya zama an ba su dama su yi na ikhlasi ba na tsoro ba wanda da sun yi na tsoron Allah zai karba amma sai wannan mu'amalar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sa da ikhlasin su suka zo suka ce su musulunta mijin Zainab ai mun karanta a nan asira ko Abu Rabi ko Abu al-As Abu al-As ibn Rabi mijin Zainab irman da Allah sallallahu alaihi wasallam duba fansa fansa aka karba da meye da meye da aka ce kar ya karɓi fansar sai ya karɓi fansar ya tafi aka kyale shi ne don yana so ya zama shahadatu Allah ilaha illallah da zai yi daga ƙashin kansa zai yi kuma ya koma da ƙafarsa ya gaya wa mutane ya ce saboda yana son ikhlasin shahadatu Allah ilaha illallah cewa da kansa ya yi ba don wani abun duniya waɗanda mutanen fa manyan mutane ne duk kuma fahimtar abin da Allah yake gaya musu a ƙur'anin nan yana cikin abin da ke sawa za ka uwa mu rika fahimtar alƙur'ani in dai Allah zai faɗi kafirai ma za a gafarta musu in sun tuba lalle bai kamata a ce kana da wani zafin rai da ɗaukar cewa kai kana ganin wani ba zai mutu ma da imani ba lalle baka kyautawa kanka ba Allah ƙara mana hakuri, Allah ƙara mana juriya Allah kuma ya tabbatar da mu akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wajen da'awa da komai da komai Sun aqsama ta'ala malam sa'ad yake cewa sai kuma Allah ya yi rantsuwa da kansa Allah ya yi rantsuwa cewa mutane ba za su yi imani ba har sai sun hukuntar da ma'ana sai sun sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci su kai kara zuwa gurin sa fi ma shajara bainahum cikin abin da ya auku na damuwa na fada rikici a tsakanin su sabani ma'ana duk wani abu da yake ana sabani a kansa akwai abubuwan da ake sabani ko akwai abubuwan da ba a sabani musulunci mun sani akwai masaloli masail manya na aqida usul wanda an yi haɗu nususun da suka da su aka kafa hujja da su nusus ne kafiriya yawa qat'iyyatu dalala qat'iyyatu thubut sannan kuma eh, ijma'i har yanzu ya zo aka tsaya akan haka duk wanda ya saba wannan to arraba nafsahu limaza lil mukhalafa ko ma ya zama a kafirta shi ko tafsiki ko bid'a gurgudun wace mas'ala ce akwai mas'alar da in aka in mutum ya saba wa sauran al'umma kafirta yake akwai mas'alar da in mutum ya saba wa sauran al'umma dan bid'a ne shi akwai mas'alar da in mutum ya saba wa sauran al'umma menene shi fasiki ne amma akwai mas'alar da ya halatta a saba a ciki ba saboda babu gaskiyar ba akwai gaskiya a kowace matsala akwai gaskiya wanda ya sani ya sani wanda ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma a kowace matsala gaskiya ɗaya ce gaskiya na ta ta'addad wannan shi ne zance mafi inganci an gane ne mai inganci amma akwai inda mahanga ce ta kan sa a saba na fahimci abu bayan da ka fahimta ba to da irin wannan da kuma saɓani na rigima saɓani na zage-zage saɓani na cin mutunci saɓani na ɗaukar makami to dukkaninsu ka tattaro su in an yi saɓani wajibi a sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci fi hali hayati a yayin da yake da rai yayin da ba shi da rai kuwa a koma zuwa ga hukunci irin nasa shine hukuncin da ya zo a Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi khilafi masail al-ijma'i malai yace sabanin masalolin ijma'i domin su waɗannan madogarar su dama asali ne alkitabu wa sunna eh, madogarar ijma'i a kitabu wa sunna sannan kuma a kai karar zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi bai wadatar ba kafin mu je nan kuna gane zancen ko ina ban fasara ayar a dunkule ba ko ina zai taimaka ku gane zancen faɗin Allah maɗauki wannan ayar da muke tattauna yanzu akan ta aya ta 65 ce Allah ne subhanahu wa ta'ala yake cewa fala wa rabbika ku saurara na rantse da ubangijinka la yu'minuna su mutane ko su wanda ake magana a kansu dinsan ba za su zama muminai ba nan wani irin imani ake nufi ko in ce idan mutum bai yi wannan ba nafiyin imanin a nan ana nufin nafiyin al'imanin mutlak ko kamalin ko kuma mutlakul imani hmm? wa ke tambaya na hal huwa nafiyun lil iman mutlaq aw huwa nafiyun li mutlaq al iman ina jin dai al farq bayna hada wa hada ma'lum ladaykum kun san wannan mun sha tauna a kai ko duk kun sani na san wanda suka sani dai eh ni na san wanda suka sani amma ba duka ba yawwa amma abin da nake nufi nan in an ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bane zuwa ƙarshe ana kore asalin imani ne ta yadda in mutum bai siffantu da waɗannan ba ya kafirta ko kuwa ana kore cikar imani ne cewa ba ku zama masu kammalallen imani ba har sai kun yi kaza da kaza da kaza wanne ne na biyun ne ko na farko na na biyun ne lallai kuna kuna kuna kuna tsoron tafiri na na yawa da tahkimi da tasmini ai duka gaba ɗaya zancen da ake ana kora asalin imani ne ma'ana tsin yadda da manzan Allah sallama a matsayin a kai masa ƙara ana ga in an kai masa ba zai yi daidai ba jin wani abu in yi ma hukunci ka ji baka yadda ba in sallama masa gaba ɗaya hukuncinsa wannan cika kafirci ne mai fidda mutum daga ajiye don haka nasiyun limutlaqil imani ne ba al'imanin mutlak ba kun gane yawon al'imanin mutlak shine al'imanin kamil mutlakul iman kuma shine adina darajatul iman kun gane abin insha Allah da haka waɗannan abubuwan da ake korewa idan mutum ma'ana in mutum bai siffanci da waɗannan ba kafirci yayi kafircin fita daga addini da haka dole ne ka yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa in yayi abu kai tafi kana kunkuni ma fa sai ka kafirta shi ne zancen ai ya yi ma hukunci kawai mutum wani ya tafi na ni wallahi abubuwan nan ni akwai wallahi mutum sai bar addini dole ne ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi daidai ne in ba haka ba kai din kana da matsala a aqidar ka imanin ka shi ne abin da yake faɗa wala wa rabbika me yasa muka faɗi noma mana darasinmu na kwana uku yau abubuwa hudu da malamai suka ambata wanne ne mutum inda yadda da shi da yake kafirta dangane da alhukuma bi gairi ma zalalla wanda ya ce, a hukuncin da ba na Allah ba ko ya fi hukuncin Allah ne hukuncinsa ya kafirta gane wanda ya halatta ya halatta ma ya ce ya halatta a hukuncin da ba na Allah ba shi ma fa ya kafurta wanda ya ce daidai wa daida suke da na Allah da ba na Allah ba duk daidai wa daida suke shi ma ya kafurta an gane wanda ku ya ce ya yadda na Allah ya fi ya sallama na Allah ya fi amma aka ba shi rashawa ko ya kasa yi ko makamancin nan ko aka fi ƙarfinsa to wannan ba zai kafarta an gane ko in yi hukuncin zai zama hukunci kafirci ne karami ba babba ba to ta nan za ka fahimci falawar rabbika la yu'minuna hatta ka fi ma shajara bainahum la yu'minuna nan nafiyin mutlaq al-imani ne ba nafiyin al al'imani mutlaq ko kun yadda a yanzu idan na ce banda wadanda muka tattauna wani abu sauran tsakani da Allah kun gane me mutlaqul iman da al al mutlaq na'am in tambaya a gaya mu waye ne faɗa daga hannu na'am mana in an ce mutlaqul iman da kuma al al mutlaq na'am ai shi ne to al'imanin murar shi ne mai kammalin imani to ɗayan fa al'imanin mutlak hmm. haka na faɗa? mun dai gode ka gwada to waye ɗayan da zai gwada yasa in na tsaya din nan nake ba ku gane ba ku rika cewa eh ba mu gane ko hmm. duk na san wannan darasi ne da mun yi shi da ɗaliban ilimi da yawa kuma suna nan wanda duk sun san wannan matsalar ba ma su iya kula muku ita abin ake nufi in an ce mutlaqul iman shine komai ƙanƙantar darajar imani imanin da sai da shi za ka zama musulmi ka gane imanin da sai da shi za a kira mutum musulunci wanda in mutum ba shi da shi kafiri ne in aka ce al'imanin mutlaq kuwa ana nufin imani kammalalle al'iman al shi ne imani kammalalle kamanin iman wato imanin da ya cika siffofinsa ya hada da itiqadan wa qawlan wa amalan komai ya tafi daidai shine ake cewa mene al-iman al-mutlaq amma mutlaq al-iman kaman kace dan hinkin nan wanda dai ya isa mutum ya zama musulmi kun gane amma fa duk da haka sai an je makaranta eh a je makaranta anan za a fahimci waɗannan al'amuran. Allah ya samu da shi mu je sannan yake cewa sun malayar fi haɗa takim na? aha o fassarar ba ko? yawwa hata yi haƙƙi muku fi ma shajara bai ba za su zama masu imani ba har sai sun sanya kai ne mai hukunci cikin abin da ya auku tsakaninsu na saɓani ma sannan bayan sun kai hukuncin la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita ma'ana bayan sun kai hukuncin kai hukuncin tunda kaga an ce mimma qadaita ko yawa sun kai hukuncin manzon Allah ya hukuncin bai zama zuciyarsu ba komai a ciki na kunkuni da jin rashin daɗi na kunci na cewa kai ko kokonto ko jin kai Anya annabi nan kuma gumi, an mun adalci kuwa ko in kana da wannan bagai ba ba mumini bane in ji Allah an gano wannan sannan yace wa yusallimu taslima sai aka yi akafi kuma sannan su miƙa wuya miƙawa miƙa wuyar aka ta'kidi kuma shi ma da masdari ma'ana kar a samu sofa ne komai ƙanƙanta sanin rashin yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka Wala annabi da girma yake sallallahu alaihi wasallam Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi hukunci ba a cewa a'a saboda me duk hukuncin da yake yi to ba da son zuciya yake ba hukunci ne da Allah ne ya sa shi yayi da haka bai halatta ba kai da kake da awar imani a ce maka ga manzon Allah ya ce kaza kuma ka ji kai din baka yadda ba kafin nan to haka ba iya maganar hukuncin kotu hukunci a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ya ce gashi tsakanin wani da wani ba a yanzu nan a ce maka ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi dangane da kaza manzon Allah sallallahu alaihi man ahdatha fi amrina aza ma laysa minhu fa huwa raddun kabo kana wani kwane kwane man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun kabo kana kwane kwane kullu bid'atin balala ka zo kana wani kwane-kwane to kai ma kana da matsala a zuciyarka ko ba hukuncin manzo Allah bane wannan dole ka sallama ka rabu da bid'a ka yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya addini iya nasa zaka yi tasbihi irin nasa salati irin nasa ba irin na shehu wani ba domin shehu wani wallahi bai kai manzon Allah ka fahimci musulunci haka ba iya maganar kawai abin da ya shafi hukunci sai an zo gaban annabi ya raba tsakanin masu sabani a'a annabi sallallahu alaihi wasallam duk maganar da ya har kiyama ta tashi hukunci ne kuma daga Allah yake dole ka karba yanzu idan ka ce baka yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a rika yin sallolin nan raka'a biyu da asuba ba sai ka zo ka ƙara daya ka ce ai raka'a meye to laifi ai raka'a alheri ne in na ƙara daya meye ka ƙara ɗaya a su ba ka gani in za a karɓa ka ce ai alheri ne wannan an shi ne irin yadda su masu irin wannan abu suke magana Za ka sallallahu salasalama ya yi hukunci ga yadda ake sallah ba? annabi ya hukunci salasalama ga yadda ake azhar da la'asar da magarba da isha ko ce ga rak'ata ga yadda kuma ake fara karanta fatiha kafin a karanta sura ga yadda ake ruku'u an bayyana in ka canza kace gangan ka canza ko wani malamin ka ne ya ce a'a ba haka za a yi ba kai yadda ka ga dama kuma za ka yi ka aje na manzon Allah to shi ma ka ki yadda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wani abu amma wannan yana da bambanci da wancan da muke zance inda wannan muna magana akan ne yadda ta zuci saba wa manzon Allah sallallahu alaihi kuma a aikace ba lalle ya zama har zuci akwai amma amma in a zuciyar ne baka yadda da na manzan Allah din mutum wancan ma yana kun gane wannan abu Yau, taslimi ga manzan Allah sallallahu alaihi a kowane yanayi na musulmi tilas ne amma in ya ce ka yi kaza sai ba ka yi ba tare da taslimi ka yadda hukuncinsa ne daidai sai ka kasa aikatawa ko ka saba to sunanka mai sabo ba za a kafarta mutum ba ai kun gane wannan bambanci amma kun ka bari zuciyarka ta zama ba ta karɓi wani abu na sunnar ma'aiki ba shi yasa masu kyamar sunnar annabi sallallahu sai su makale da zagin buhari da muslim ko a tsallake a zagi abu abu abu huraira ko a zagi Amurin ko a zagi zuhuri wanda kuma asali maganar ce da su suka ruwaito daga manzan Allah sun ita ce baka yi musu ba kuma maganar suke tawaye da ita ba abu huraira ba aka duk ba ka ba ya jama'a ayi yi musulunci musulunci ɗaukar a tsaya akan hanya kowa a zikiri a sallah a hajji a komai a girmama manzan Allah sama sama duk a zo a Allah abu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duk waɗannan al'amura ya Allah ka ƙara shiryar da mu ce, to kuma je karanta wancan zancen malam ko Ijima'i ijma'i baya kasancewa da ne eh. eh ban ji ba a kai za ka faɗi abin da ban gane ba ka ce in ƙara bayani eh. kin yadda a zuci nama eh ba'a ni ban ce kin yadda da shi a aikata kin yadda a zuci ko ake kin yadda shi shine a aikace sai ma da ka dinke wannan da ba ka wata mere sai kuma da bambancin ko in aka ce kin yadda to dama a ina take a zuci to duk wanda ya ki yadda kin yadda kafirci ne amma ka yadda a aikace ba ka yi aiki ba sai ka yi saɓani to wannan sunanka mai saɓo ko? a yaka na faɗa ko? <laughs> na? eh mutum ya fita eh fi ne eh, eh. eh ba fita daga musulunci ba hmm. to mu je a sai ce saɓanin matsalolin ijima'i <clears throat> matsalolin ijima'i idan mutum ya saɓa su to ya saɓa wa ƙur'ani da sunna domin su dama ana dingina su ne da kitabu wa sunna sannan mana ya ce ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم wabbi. mutum ya kai hukunci ga manzon Allah din ma sallallahu alaihi shi kadai bai wadatar ba kaga fa saboda shi ko tsinyin sa waɗancan munafikai suka kauce kuma har aka saukar da wannan aya to sai ake gaya musu shi ɗin kansa ka kai wa manzan Allah ƙara ba ɗagutu ba shi ɗin bai wadatar ba sai har ya zama in ya yi hukuncin to zuciyarka ta karɓa ba ɗarɗar kuma sannan ka miƙa wuya in ya ce a dama a hukuncin ka yi dama in ya ce a hagu a in ya ce ɗauko dukiyarka ba da ita gaba ɗaya ga wani saboda shi ya fi kanta, ɗauko ka bayar kuma kada zuciyarka ta jirƙe komai in ka rike annabi da haushi to mutum ya kafarta an fahimci wannan mutum to ne yake faɗa cewa kaiwa hukuncin shi kaɗai bai wadatar ba wa kaunuhum yuhakkimunahu suna hukuntar da shi ma'ana suna sanya shi shine mai hukunci ala wajhi al-igmad ya zama cewa kawai abin nan tilasta so aka yi yawa ba da san rai ba shine igmad yawa thumma la yakfi hada at-tahkim kai shi kansa wannan ma bai wadatar ba hatta yusallimu li hukmihi tasliman har sai ya zama abin da ya hukunta din yace wani ne da gaskiya to kowa ya sallama kowa ya sallama tasliman azzuci ko hatta yusallimu li hukmihi tasliman bi inshirahi sadrin zama cewa zuciya ta budu kirjinka ya faɗi ya zama ka karɓa ba kunshi wa fi nafsin da nutsuwar rai wanci yadin bi zahiri zahirin kai ni kauya wal batini batinin kama ya saki karka sake tada abin a wata hira ko in ka koma gida gun matar ka me me ta mata zancen, ga abin da aka yi ga abin da aka yi ni kuma wallahi ina ganin kaza ga to akwai matsala shi yasa kuke ganin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ai ɗayan zai ce ba zai wa ɗayan magana ba saboda annabi salama ya ce kaza ya ga ɗayan yana da wuri da yadda ba saboda su sun yadda da waɗannan nusus ɗin sun fahimce su yadda ya kamata to amma yanzu ka ga mutum a gaya masa hadisin annabi salama yana kwatsi da shi hakimu fi maqamil islam to nan ku ga wani istinbati mai kyau da malam sa'adi yayi yake cewa shi kaiwa ƙarar. kamar musulunci ne kamar matsayinsu ɗaya da ne al-islam a cikin maratibuddin akwai maratibuddin ba da mene da al-islam wal iman me ne? al-ihsan to kai ƙara gun manzan Allah sallallahu alaihi kamar shine ne al-islam an gane wantifa'ul haraj a ce zuciyarka kuma ba kaikayi dangane da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi fi maqamil iman wannan shine matsayin su ɗaya da ne al-iman wa taslimu shi kuma taslimin nan a ce ka miƙa wuya ka yadda ka amince shi kuma wannan fi maqamil ihsani shine kamar ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka Allah ke faman istakmala hadhihi al-maratiba duk wanda ya cika waɗannan martabobi wa kammalaha ya cika su sosai faqad istakmala maratib ad-din kullaha to ya cika martabobin addini baki ɗayansu su faman taraka hada tahkim wanda ko ya bar wannan tahkimin ya yadda ya kai ƙara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a matsayin mai hukunci ba ghairu muntazimin lahu bai kuma lazimci cewa wajibi ne a kai masa karar ba fa huwa kafirun to kafiri an gane yawa wa man tarakahu ma wanda ya ƙi kaiwa ku a aikace ne bai kai ba amma ya yi iltizamin cewa wajibi ne a kai an gane kun gani zuciyarsa ta yadda tilas a kai gun annabi sallallahu alaihi wasallam amma a aikace ne bai kai ba sai ce me falahu hukmu amsalihi min al'asi to daidai yake da ire-irensa na masu taban Allah tambayar ta ƙara fitowa yau shikenan abin ji abin sha to tuntuni lokaci ya sai mu tsaya nan Allah kai mu gobe sai mu tashi walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusahum wannan ayoyin dan Allah ko bayan Ramadan ku kula da su wajen abin da ya shafi ku kula da su yana nufin ka rika yawan karanta su kana ganin girman miƙawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci cewa hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah shine hukunci ba kawai mujarradin da bakinka ka ce kai masoyin annabi bane sallallahu alaihi a'a ka ga girman maganarsa in yace dama za a yi to ka karanta waɗannan ayoyin sau da yawa ka karanta sau da yawa don ka rika jin girman manzon Allah sallallahu alaihi ta bangaren wajibin ai masa da'a kuma arsalna min rasulun illa li yuta'a bi idnillah wallahi duk sanka in baka bi manzon Allah sallallahu alaihi ba sai kai hasara wannan san soyayya ita kadai la taksi wajibi ne a so wajibi ne a yi da'a Allah ka haɗa mu a soyayya da biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu